Babana ya tafi ya wani yanzu ke ma ki tafi ki wani wato idan kin tafi wa zai dinga kai ni makaranta mun samu labarin cewa mijin ki ya da hali ajiya dan Allah ki taimake ni yana da gaskiya kuku bari kashe shi ce duk abin nan da ake sun san inda mijin ke mukin san abin da yake ma'aikatanmu suna iyakacin ƙoƙarin ki raina wa mutane hankali ko me haka yake nufi ki raina wa mutane wayo mana ya wanda ares ban yadda ba akwai matsala a wani wurin ba zan jira ba me yasa ka tafi ka bani tsawon shekaru biyu da yan watanni kuma sannan ka san yadda jira yake da cin rai ko ga ka nan yanzu ai yan mintuna ne kai kana jiran abin da kake jira ya faru bai faru ba kana ta faman duba agogo ta ya zan ce ki kamun abin da bana bukata bai kyauta ki gina rayuwanki akan tsammani ba har yanzu zaman jiran shi nake yi ina cikin rudani ko fir'auna ne mahaifinki ali zai aure ki ba kike baki ziki aure akan aure na ba wallahi ba za ka tsaya ba mu ji Allah kuma alkawari idan har mijinki ya fito to ba za ki ci gaba da zama da shi ba ali za ki aure